babban maharba kenan da suka fita daga sassa daban na Najeriya domin halartar babban taron al'ada na salala da suka yi duk shekara taron da a bana ya ma samu halarcin maharba daga kasashen getare tun farko da yake gabatar da jawabinsa a wajen taron saba layar shugaban hadakar kungiyar maharba a shirar arewa maso gabashin najeriya alhaji muhammadu usman tola ya ko bukaci yan kungiyar ne da suke hada kai da jami'an tsaro domin kulliya take biyan kuɗin sabulu wanda sarki baka in za ka yi aiki a bangaren ka ka samu dpo naka kamar da nake bayani ko da yaushe ya haɗa maku da yaro guda ya kawo report ba mu ce ya je mana aiki ba al'amarin gida ba namu ba ne. amma abun da ya safi jeji sunanta jeji ne za mu kama a gari mu mika masu sune masu bincike sune masu ajiya mu mu ba mu da daman ajiya mu maharba kara mu guje su ko da me suke mana dole sai sun samu laifin mu anan ne za su tada nasu daru akan mu amma in kana da gaskiyan ka ba abin da zai same ka ka hada kai da su don a samu zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu to wai ko me ake ma nufi da salala hai layo dai ga shugaban maharban Usman Tola yadda muka san maganar salala rantsuwa ne wannan abun da muka yi nan ko waye a kasan nan in kana da gaskiyan ka gaskiyan ka ta karu yau in kai mugu ne asirin ka ya to taunuka munan da wata daya nan a ce an samu wata goma sha biyu ko kai waye in kai mugu ne asirin ka zai tono Allah zai kama ka Allah fallaci wanda suke a karkasin mu suna mana jagon kasa Allah toni asirin su salala amana ce kar kowa ya ci amana duk wanda ya ci amana amana je ci shi to amma ko yalla bai naga kun yanka na musamman to ko me haka ke nufi ka san kamar wanda jejin sa ya ɗauru in an yanka wannan an safe wato shine salalan kenan jejin za ta kunsu ko kana harbi baka samu da izinin Allah na abun da kayi kayanka ne ya wanke komai da izini. Komanda filin Gurore da ke ma zama komandan 'yan sa kai na maharba daga jihar Yobe ɗaya daga cikin jihohin da balahirar Boko Haram ta fi shafa a Najeriya ya ce a yi taron tamkar ma an tashe su ne daga bacci. Alhamdulillahi abun kamar an tada mu ne dama a bacci wannan aikin nan yanzu ma muka soma kwarai da gaske yanzu muka soma in Allah yarda ba gudu ba ja da baya. To ko me ƴaƴan kungiyar na maharba da suka halarci taron daga wasu sassan Najeriya ma ke cewa. Gaskiya mun sha magani gani muna ji mu kamar yanzu mu shiga sambiza sako na zuwa ga yanwa na maharba an sasa lala a rike mana amma na ita shine gaskiya gaskiya kuma ba cin fariya ba hada baki da wani a jambashi wani eh to daman a kullum abun da shi dan adam yake bukata ci gaba mun kafa kungiyar mu nan jaririya ce duk da waɗansu challenges da muke samu dace wasu kalubale da muke samu daga wurare da dama amma duk da haka kullum kullum kungiyar nan gaba take ci gaba take ci gaba take ci ci gaban da take samu mu har yana ba mu mamaki kuma mun sani ba wani abu bane domin rikon gaskiya da amana ne Modibo Idris Tola shine sakataren tsare-tsare na kungiyar a Najeriya ya kuma min karin haske ne ma da cewa ba inda ba su amsa kira ba sannan akwai makwabtan jihohi din kamar Taraba sun zo gaba ɗayan su kamar Gombe sun zo gaba ɗaya haka nan mutanen Bauchi sun zo gaba ɗaya haka Yobe State haka daga cikin mutanen Borno kaɗan daga ciki domin matsaloli ba su zo da yawa ba su ne waɗanda suka zo har ma da jihohin da ba sa east sun samu isowa wannan taron na jos da sauransu zuwa kano har sokoto a mutanen kamaru koyaushe za mu yi taro suna zuwa mu kuma muna zuwa nasu kamar beka tana yankin kamaru ne kamar wangai tana yankin kamaru har zuwa cikin gaundare su ma dai fama wa kan farauta fa ba a bar su a baya ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya